يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام شكفركم باجي نأكنا لتاف بلوغ المرام باب شروط الصلاة إن شاء الله تعالى daga kan hadisi na 220 darasin da yake karantar da mu libasul mar'ati fi salati kayan da ya kamata mace ta sa a cikin sallah an aliyu bin talqin as-suhaimi radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga aliyu bin talqin as suhaini yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al-imamu tirmidhi yake cewa ita muhammadan ya'ni al-imam al-bukhari yaqul لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الإمام الترمذي يتي ياجي الإمام البخاري ينفع انتوا باب وانا حديث دا علي بن طلق يروي تودق النبي صلى الله عليه وسلم إن بند وانا حديث وانا صحابين النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن طلق yana cikin sahabbai waɗanda ba su riwaito hadisai masu yawa ba al'imam al ya ce wannan shine kadai hadisin da ya san cewa aliyu bin talqin ya ruwaito shi daga manzon Allah aliyu bin talqin ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan fasa ku idan ɗayanku ya yi hutu kalma ta alfusa'u bi dhammi wal hamzati wal maddi alfusa'u da larabci wa huwa rihun yakhruju bi ghairi sautin yusma hutu da mutum yakan yi hutun da bashi da ƙara wannan hutu da larabci ana kiran shi alfusa'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya fitar da iska ya yi hutu fi salati alhali yana cikin sallah falyansari sai ya juya kalmata ta falyansari ma'ananta falyataqallab idan mutum yana cikin sallah ya yi hutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar sallah wal yatawabba lalle ya sake alwala wal salata kuma lalle ya sake wannan sallah kaga ya nuna cewa sallar ta ɓaci don haka za a sake ta ne daga farko rawahul khamsa malaman hadisi biyar suka ruwaito shi wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta hadisin hadisin yana sunan abi dawud fi kitab at-taharati babu man yuhdisu fi salati hadisi na biyar. yana sunanin nasa'i fi isharatin nisa hadisi na 137 da kuma sunan tirmidhi yana kitabu riba babu ma ja'a fi karahiyati ityanin nisa'i fi adbarihinna hadisi na 1166 a riwaya ta al-imam tirmidhi yace an ali ibn talqin qala ata arabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani balarabe ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce ya rasulallah wani balarabe mutumin ƙauye ya zo ga manzon Allah yana da tambaya in ji aliyu bin tolkien wannan ita ce riwaya ta al'imamu turmizi balaraben ya ce ya rasulallah an rajulu minna ya kunu fil falati mutum daga cikinmu yakan kasance a daji yana daji fatakunu min ya kasance ya samu karni iska mai karni yana nufin yayi hutu gashi kuma yana daji hamada rairayi wa yakunu fil ma'i qilla ya kasance akwai karancin ruwa yaya zai yi sallah faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce masa idan fasa ahadukum idan ɗayan ku yayi hutu da can yana da alwala to wannan alwala ta baci falyatawabba sai ya sake alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara musu da wani ilimi ya ce musu wala ta'atun nisa'a fi a'jazihinna kada ku yi jima'i da mata ta duburanku.' fa inna allaha la yastahi min alhaqi saboda Allah bai kunyan faɗan gaskiya balaraban ya yi tambaya game da mutumin da alwalarsa ta warware a dalilin hutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa kuma ya ƙara mar da wani ilimi kada ku tara da iyalanku ta duburansu abin kunya ne a faɗa amma kuma fa inna Allah la yastahi min alhaqi Allah baya jin kunyan faɗan gaskiya al-imam tirmidhi yace wa fil babi an umar wa khuzaima bin thabit abbas wa game da wannan hukunci hadisin bai tsaya kan Aliyu bin talqin ba an samu hadisin daga sayyidina umar khuzaimatu bin thabit Abdullahi bin abbas da kuma abu huraira wato sahabbai da suka ruwaito hadisin suna da yawa wanda ya yi hutu to alwalarsa ta warware kuma al'imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito wannan hadisin da ibn hibban kamar yadda ibn hajar al'asqalani ya faɗa yana sahihu ibn hibban hadisi na 2237 wannan hadisi da muka karanta hadisi ne ba'ifun yana da rauni don yana ba'ifu sunan abi dawud hadisi na 205 ba'ifu sunan ibn majah hadisi na 252 yana ba'iful jami'i sagir hadisi na 5426 amma ƙarin da ya taho a riwaya ta al'imamu turmizi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ta'atun nisa'a fi a'jazihinna fa inna Allah la yastahyi min al-haqqi kada ku tara da mata ta duburansu saboda ko Allah bai kunyan faɗan gaskiya wannan ƙari hadisin ya inganta idan ka duba ba'ifu sunan abi dawud hadisi na 205 da ba'ifu sunan tirmidhi hadisi na 1165 da kuma ba'ifu jami'i sagir hadisi na 607 a littafin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud littafin al'azimu abadi rahimahullahu ta'ala a mujallar na farko shafin 243 yana sharhin wannan hadisi na bulugul maram hadisin aliyu bin talqin ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine idza ahdasa bi khuruji rihin min maslakihi al idan mutum yayi hutu wato iska ta fito masa iskar ta fito masa ta hanyar da aka saba abin da yasa yake ta hanyar da aka saba domin idan iska ta fito ta hanyar da ba a saba ba wannan iska ba ta warware alwala misali iska takan fito daga al'auran mata mace ga eh, matar da ta haihu ta samu hayayyafa ya fi aukuwa gare ta wani lokaci idan ta tashi za ta yi sallah za ta ji iska na fita ta gabanta har ma yakan yi ƙara to wa asli babu iska da ke fita ta gaban namiji ko mace don haka wannan iska ta fito ta inda ba a saba sanin iska na fitowa ba don haka wannan iska da take fita ta gaban mata ba ta warware alwala yana fasawar lajina mujallar na biyar shafin biyu da tamanin shi yasa mai sharhin sunan abi dawud yani aunul ma'bud littafin aunul ma'bud yana cewa بخروج ريح من مسلكه المعتاد اسكا iska ta fito ta hanyar da aka saba sani abinda aka saba sani shine hutu ana yin sa ne ta dubura don haka idan iska ta fito ta wato al'auran mace ta gabanta wannan iska ba ta warware alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yansari idan iska ta fito wa mutum yana sallato ya juya ya bar sallah min salatihi falyatawadda wal yu'id salata ya sake alwala yayi alwala ya sake wannan sallah malamin yace fihi dalilun ala anna al-fusa'a naqibun lil wudu'i wannan hadisi hujja ce da take nuna cewa hutu yana warware alwala wa annahu tabtulu bihi salatu kuma sallah tana baci idan mutum yayi hutu a cikin ta wa yalzamu i'adatu salati minhu kuma yana zama tilas a sake wannan sallah idan aka sake alwalan lalbina'u alaiha ba za a gina sallan ba misali kana sallah kayi raka'a biyu sai yi hutu za ka fita ka sake alwala idan ka dawo ba za ka dora akan wannan raka'a biyu da yi da ba za ka sake sallan nan daga farkonta to wannan hadisi yana nuna cewa idan alwala ta warware ba za a gina sallah ba za a sake ne don haka hadisin yana karanta da mu hukuncin albina'u fi salat gina sallah wannan hadisi yana nuna cewa in dai alwalarka ta warware to idan ka sake wannan alwala ba za ka dora akan abin da da kai ba sai dai ka sake sallan daga farko to sabanin wannan hadisi kuma kishiyan wannan hadisi an samu hadisin da yake karo da wannan shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda mun karanta shi a baya a littafin Bulughul Maram hadisin da Aisha take cewa anna qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man asabahu qai'un wanda amai ya same shi yana cikin sallah aw ru'afun ko yayi habo yana cikin sallah aw maziyun ko maziyi ya fito masa yana cikin sallah yansarif ya juya ya bar sallan falyatawabba ya sake alwala thumma liyabni ala salatihi sannan ya gina akan sallar da yayi da wa huwa fi dhalika la yatakallam sharadi idan fitansa da dawowansa bai yi magana ba hadisin sunan ibn majah hadisi na 2211 yana sunan darar kotuni kitabu tahara babun fil wudu'i min al-kharij min al-badal hadisi na ɗari biyar da uku wannan hadisi na aisha allah ya ƙara mata yarda shi ma hadisin yana da rauni al al'imamu ahmad bin hanbal ya ce hadisin bai inganta ba hakanan ibn jauzi a littafin at-tahqiq fi masail khilaf fi masail al-khilaf kitab at-tahara masail nawaqid at-tahara hadisi na 206 da kuma littafin sa al-ilal al-mutanahiya hadisi na 598 hakanan da'if sunan ibn majah hadisi na 252 da kuma da'iful jami'i sagir hadisi na 5426 kaga hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda yana karo da hadisin da muka karanta dinnan hadisin Ali bin Talq hadisin Ali bin Talq yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya fice ya sake alwala din idan ya dawo zai sake wannan sallah wal yatawadda wal yu'idi salata ya sake alwala kuma ya sake sallah amma a hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi amai yana sallah ko haƙo ko mazi ya fito masa ya bar sallan ya sake alwala in ya dawo ya gina akan wannan sallan sharaɗi idan bai yi magana ba daga fitansa zuwa dawowansa kaga an samu hadisai guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna karo da juna ta wajen hukunci to anan wajhu at anna raf'ahu galatun wa sawabu annahu mursal cewa annabi sallallahu alaihi sallam shi ya faɗi haka shine abinda malamai suke cewa yana da rauni amma idan an tsaye da hadisin ga Aisha to hadisin ana cewa yana iya inganta wato fahimtar ta ce ba wai maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane wannan bayanin yana cikin aunul ma'bud littafin al'azimu abadi rahimahullahu ta'ala sharhin sudan abi mujallar na farko shafin 243 al-imamu ahmad bin hanbal al-imamu suna cewa al-mursalu as-sawab faman yahtaju bil mursal don haka hadisan nan guda biyu da hadisin da muka karanta na bulugul maram hadisin ali bin talqin da kuma hadisin aisha wanda shi ma ya gabata yana cikin bulugul maram mun karanta shi hadisai ne da suke karo da juna ta sashen hukunci kuma dukkansu ba su inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma hadisin aisha malaman hadisi da yawa suna cewa hadisi ne mursal kenan hadisi ne mawquf yana iya tsayuwa ga aisha to akwai malaman da suke kafa hujja da hadisi mursal hadisi al-mursal yana iya tabbata hujja ta wajen ginin shari'a waɗanda suke amfani da hadisi mursal wajen gina shari'a suna amfani da hadisin aisha innal muhdisa mutumin da ya samu hadasi yana sallah alwalarsa ta warware ya kharuju min salati ya fita daga sallar wa yu'idu alwudu'a ya sake alwala wa yabni alaiha in ya dawo sai ya tsora akan inda ya tsaya wala tafsudu salatuhu sallarsa bata baci ba bi sharti Allah ya fa'ala mufsidan sharadi shine daga fitansa zuwa dawowansa bai aikata wani abin da zai bata mar sallah ba misali bai yi magana ba to anan zai dora akan abin da yayi da wanda ita ce mazhabar al-Imam Malik bin Anas aw al-Imam Abu Hanifa da wata fahimta ta al-Imam Shafi'i amma idan ka dawo ta sashin hadisi hadisin Ali bin Talqin yafi inganci hadisin aliyu bin tolkien wanda yake cikin bulugul mara banda muka karanta yanzu ya fi inganci duk da cewa dukansu suna da rauni idan za a yi la'akari da raunin kowanne hadisin aliyu bin tolkien ya fi ƙarfi saboda shi hadisin aliyu bin tolkien al'imamu ahmad bin hanbal ya inganta shi al'imamu turmizi ya ce hadisin yana da kyau sauran malaman hadisai ne suka nuna cewa hadisin yana da rauni amma hadisin aisha allah ya kara mata yarda akan cewa idan mutum alwalarsa ta warware ya fita ya sake alwala in ya dawo ya gina akan abin da ya aikata a da hadisin lam yaqul ahadun bi sihhatihi babu wani malamin hadisi a tarihi wanda ya ce ya inganta don haka hadisin Aisha gaba ɗaya babu malamin da ya inganta shi amma hadisin Ali bin Falkin hadisi ne wanda an samu malaman da suka ce yana da kyau ya inganta kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa ibn khuzaima uh, ibn hibban ya inganta hadisin yace sahahahu ibn hibban hakanan al ahmad Al'imamu Tirmizi shi ma yace hadisin yana da kyau amma dai mafi yawan malaman hadisi sun ce hadisan biyu gaba ɗaya ba su inganta ba don haka yaya za mu yi kenan in ka lura abinda ya sa ibn hajar al-asqalani ya kawo hadisin ali bin a nan. babin da muke ciki a yanzu babi ne wanda ibn hajjar ya masa suna shurutus salat sharuddan sallah sharuddan sallah abinda dole a samu a sallah in babu su sallar ba ta inganta ba abubuwa kamar guda tara ne ya kawo na farko shine ka tabbata da tsarki har zuwa ƙarshen sallah idan alwalarka ta warware kai hutu in ka fita ka dawo bayan ka sake alwala ba za ka gina ba za ka sake sallan nan daga farko ne shi yasa ya kawo hadisin aliyu bin tsalikin saboda ya nuna maka hadisin aliyu bin tsalikin ya fi karfi akan hadisin aisha allah ya kara mata yarda bai kawo hadisin aisha a nan ba ya kawo hadisin aliyu bin tsalikin yana nuna maka hadisin aliyu bin tsalikin shi ne ya kamata ka yi aiki da shi saboda an samu malamai da yawa waɗanda suka ce yana da kyau ya inganta kamar al'imamu ahmad kamar al'imam ibn hibban al'imamu tarmizi kuma wannan babu shakka shine abin da ya fi inganci idan ta ƙabal wubu fi salati bi rihin aw idan alwalan mutum ta warware yana cikin sallah ya yi hutu ko maziyi ya fito masa domin idan maziyi ya fito mutum yana sallah sallah ta ɓaci kharajal musalli mutumin nan da yake sallah zai fita fatawabba'a yayi alwala thumma ada sannan ya dawo idan ya dawo hadisin Ali bin Talqi yana karantar da mu fasta'nafa salata min awwaliha zai sake sallan nan daga farkon ta ne haza huwa rajihu min qawlayil ulama wannan ita ce fahimta mafi rinjaye daga cikin sabani da aka samu na malaman sunna mazhabar al-imam malik bin anas mazhabar al shafi al ahmad bin hanbal mazhabar al abu hanifa ita ce ta rinjayar da cewa mutum zai gina sallah ba zai sake daga farko ba a nan tun da mun ce hadisan gaba ɗayansu ba su inganta ba to me hujja hujjar ita ce kiyasi hujjar ba a yi aiki da hadisan nan gabaɗayansu ba tunda dukkan su basu inganta ba hadisin Ali bin Talqin mafi yawan malaman hadisi sun ce bai inganta ba hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda mafi yawan malaman hadisi duka malaman hadisi sun ce hadisin Aisha bai inganta ba to wacce hujja aka yi amfani da ita wajen cewa idan alwalarka ta warware ka fita ka sake in ka dawo ba za ka gina ba za ka sake sallah ne ba a gina wannan hukunci akan hadisi ɗaya daga cikin hadisan nan ba an gina hukuncin ne alal qiyasi alal qiyasi domin li'anna al hadatha yubtilu tahara an riga an sani ittifaqan duk mutumin da yayi hutu alwalasa ta warware wannan babu sabani akai to idan ku alwala ta warware fa kazalika yubtilu salata sallama ta warware kenan idan ku sallah ta warware ta baci yaushe za a zo a gina akan batacciya sai dai a sake daga farko wannan shi da kiyasi duk da cewa malamai da yawa suna amfani da hadisin Ali bin Talqin kamar da muka faɗa wanda ya zo cikin bulugul maram amma mazhabata al-Imam Abu Hanifa su suna aiki kai tsaye da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda cewa idan mutum alwalarsa ta warware in ya dawo bayan ya sake wata alwalan zai gina ne ba zai sake daga farko ba wato sun yi aiki da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda duk da cewa hadisin bai inganta ba in ka duba littafin al-Imam an-Nawawi kitabul majmu yana kitabu salati babu ma yufsidu salata wa yukrahu fiha da ahdatha al-musalli fi salatihi uh, mujallad na hudu shafi na shida al-Imam an-Nawawi yace la yajuzu al-bina'u ba daidai ba ne mutumin da alwalarsa ta warware ya fita daga masallaci ya sake alwala ya dawo ya ɗora a kan abin da da ya yi ba daidai ba ne bal ya jibul ina wajibi ne ya take sallan daga farkonta wannan ita ce mazhabar almiswar bin makarama sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce mazhabar al'imamu malik wa akharun da wasu malamai duk da cewa masabar malikiya tana cewa idan alwalar ba ɓaci ta yi ba kamar misali haɓo haɓo baya ɓaci alwala mutum yana sallah haɓo ya same shi ya fita ya sake alwala saboda haɓon ya tsaya da haɓon ya tsaya in ya dawo sai ya gina sallah wannan masabar malikiya kuma wanda ita ce masaba mafi inganci domin alwalar ba ta warware ba amma sharadi idan bai rabu da alƙibla ba saboda fuskantar alƙibla shi ma sharadi ne wanda yana cikin abin da ibn hajjar ya kawo a cikin wannan babi na shurutu salat sharuɗan sallah fuskantar alƙibla sharaɗi ne ga mai sallah da zaran mutum ya bar alƙibla kafin ya gama sallah da gangan sallah ta ɓaci don haka sharaɗi ne fitansa da dawowansa bai bar alƙibla ba to ya za a yi a fita kenan sai dai idan wajen alwalan za a bi ta ƙofar liman misali da dabarbaru a dai fita a dawo kuma ba a juya ma alƙibla baya ba amma al'imam abu hanifa ibn abi laila al'imam al'auza'i suna cewa ya bini ala salati sun yi aiki da hadisin aisha Allah ya ƙara masa yarda babu shakka wannan saɓani ne tun daga kan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tun daga kan sahabban manzon Allah aka samu wannan saɓani ba wai daga farko malaman farko aka samu sabani ba tun daga kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin idan mutum alwalarsa ta warware in ya fita ya sake in ya dawo ginawa zai yi koko zai sake ta daga farko sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Ali Abdullah bin Umar radiyallahu anhum eh, ta'ala anhum eh, ga Salman al-Farisi ibn Abbasin سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن العطاء بن أبي رباء الإمام طاوس أبو إدرس الخولاني سليمان بن يسار وغيرهم رضي الله تعالى عنه waɗannan daga sahabbai zuwa ga tabi'ai an samu sabanin fahimta tsakaninsu game da hukuncin da ke kan mutumin da ya bar masallaci saboda alwalarsa ta warware فقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين إن كذوب كتاب المجموع لتافن الإمام النووي شرحي ديوى لتافن المهذب yana ya kawo hujjar kowane sashi kowane bangare da waɗanda suke cewa idan ka je ka sake alwala in ka dawo ginawa za ka yi da kuma waɗanda suke cewa in ka sake alwala ka dawo za ka sake sallan daga farkon ne shine al'imamin imam an-Nawawi yace wa sahaba radiyallahu ta'ala anhum mukhtalifuna fil mas'ala sahabban manzon Allah sun samu sabani game da wannan mas'ala su kansu sun samu sabanin fahimta fayusaru ila al-qiyas don haka yasa hadisin da aka dogara da shi kuma duk hadisan ba su da inganci sai aka koma ga kiyasi kiyasi shine yanke hukunci yasi ya tabbatar mana duk wanda alwalarsa uh, ya yi hutu alwalarsa ta warware idan ku alwala ta warware to sallah ta baci to tun da sallah ta baci idan aka dawo ba za a gina ba sai dai a sake ta daga farko wannan shine fahimta mafi inganci ka duba littafin al-mughni mujallal na farko shafin 421 da fatawar lajna a mujallar na biyar shafi na 438 al-majmu'atu thaniya malamai na cewa hadal hadis ba'afahu ba'd ahli al hadis wa lidha fama dalla alayhi min anna al fi salatihi yansarifu thumma yatawadda wa yarji'u li yukmila ma baqiya min salatihi ghayru sahih bal inna hadasa fi afna'i salati yubtiluha da zaran kayi hutu kana cikin sallah sallah ta baci wanda yayi hutu yana sallah sallah ta baci wanda fitsari ya zubo masa yana sallah sallah ta baci wanda maziyi ya fito mara yana sallah sallah ta baci wa ala shakhsi ba'da i'adati alwudu an yasta'nifa salati min awwaliha idan ka saki alwala to wannan sallah za a dauko ta ne daga farko wannan shine abinda hadisin Ali bin Talqin radiyallahu anhu ya mana ishara gare shi idza fata ahadukum fi salati falyamsari falyatawadda wal wannan hadisi akwai malamai da yawa da suka inganta shi kamar yadda muka ce saboda haka aiki da shi ya fi kamata akan aiki da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya inganta shi idan ka duba fatawa ta bin baz rahimahullahu ta'ala mujallar na goma shafin ɗari da hamsin da tara yana cewa manin taƙaba wubu'uhu fi salati wanda alwalarsa ta warware yana sallah birihil ta dalilin hutu auru afin ko koyayi haɓo haɓo kasirun augayar kuma ko koyayi zaman haɓon mai yawa ko kuma wani dalili saboda shi bin baz yana daga cikin malamai da suke ganin haɓo yana ɓata alwala haɓo yana ɓata alwala ina ga mun gabatar da bayani akan wannan matsala a baya cewa mafi karfin hujja shine cewa haɓo baya bata alwala fa inna salatahu tubtilu fi asahi qawlayil ulama saboda wannan hadisi na Ali bin Talq in idza fasa ahadukum fi salati falyansarif falyatawadda wa liyu'idi salata amma alhadithu alladhi fihi hadisin da aka ce in ya dawo ya dora akan abin da yayi da wato hadisin Aisha fa huwa hadithun da'ifun bin Baz yace hadisin yana da rauni kama awbaha zalika aidan al-hafiz ibn hajar fil bulugh wato kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin bulughul mara saboda hadisin aisha mun karanta shi a baya hadisi na gaba ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha kuma an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salata haibin Allah ba zai karɓi sallar mai haila ba illa bi khimarin sai fa tana da lullubi khimar shine lullubi karka ce dan ko kallabi a dan mata da suke ba haka ma kuma kallabin da ake faɗa shi ma ba khimar bane saboda da zaran ka ce dan kwali kana faɗa ne da hausa ko kallabi bahaushe yana fahimtar kyallan da mata kan ɗaura a kai ɗauri yadda hausawa suke kuwa yana tsayawa ne a kai ko shi ko alkhimar lullubi ne ba kallabi ba ne rawahul kamsa malamai biyar suka ruwaito wannan hadisi illan nasa'i sai dai al'imamun nasa'i shine kadai bai ruwaito shi ba wa sahahahu ibnu kuzaima ibnu ya inganta hadisi. yana sahihu ibn khuzaima hadisi 775 babu shakka hadisin aisha Allah ya kara mata yarda hadisi ne ingantacce yana sahihu sunan ibn majah hadisi 534 sahihu jami'i sagir hadisi na 7747 irwa'ul galil hadisi na 4454 amma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai karban sallar mai haila sai fa in tana da lullubi illa bi khimari kalma ta alkhimar daga cikin malaman luga na zamanin farko akwai arragibul usfahani rahimahullahu ta'ala ya rasu a shekarar hijira ta 502 shekararsa 932 da mutuwa yanzu arragibul usfahani shekararsa 932 da mutuwa yana da littafi alfarid fi nau'ihi shi kadai aka yi shi a tarihin musulunci gaba daya da zaran ka ce almufuradatu fi garibil qur'an an riga an sani malamin da ya rubuta littafi nan guda ne ba wanda ya kamata littafi ne da ya karbu tsawon zamani kaga ya ta sama shekara dubu da mutuwa amma littafinsa babu zamani wanda ba a yi aiki da shi ba saboda amfanin da yi yana shafi na ɗari da hamsin da tara yana fassara kalma ta alkhimar ya ce asulul khamru kalma ta alkhimar asalinta daga alkhamru abinda ake cewa alkhamru lullubewa saturu shai rufe wani abu shine alkamru wa yuqalu lima yasturu bihi khimar abinda mutum ya rufe kansa da shi sai a kira shi khimar saboda ya lullube kansa da wani abu shi yasa ake kiran alhamru giya sumiya bihi likaunihi khamiran limaqarri al ana kiran giya alhamru saboda giya tana lullube mahallin hankali ma dan adam don haka idan aka ce alkhimar kaga ana nufin lullubi abinda aka lullube wani abu da shi ba dan kwali ba to amma a tarihi sarat fi ta'arufi isman lima tagatta bihi almar'a ra'saha sai ya zamanto kalma ta alkhimar ta shahara da zarar an ce alkhimar ana nufin wani kyalle da mace ke rufe kanta da shi jam'unsa ana cewa alkhumuru wanda Allah da kansa ya faɗa cikin suratul nur aya ta 31 wal yabribna bi khumurihinna ala juyubihinna lalle ne mata su rufe wuyan rigunansu su bi khumurihinna jam'una al khimar kaga shine al khumur su rufe wuyan rigunan su da lullubi da suka yi haka nan ibnu manzur shi ma yana cikin masada a kalmar larabci a tarihi ya rasu hijira na da shekara 711 shekarunsa 723 da mutuwa yanzu rahimahullahu ta'ala littafinsa lisanul arab da alfairuz a badi wanda ya rasu a shekarar hijira ta 816 shekarunsa 618 da mutuwa yanzu waɗannan littafai duka in ka duba haka za ka ga fassarar alkhimar hakanan al-mu'jamul wasit littafin da wasu malamai suka hada kai suka rubuta a cikinsa ana cewa al-khimar kullu ma satara duk abin da ya lullube wani abu ana kiransa al-khimar amma kalma ta al-khimar sai ta shahara lullubi da mata kan yi sai aka ba ma wannan lullubin suna na sai kalma ta alkhimar ta rinjayi wannan wato khimarul mar'a wa huwa thawbun tagatta bihi ra'saha sutura ne da mace ke rufe kanta da shi wa minhu al-imama don haka a hadisai maza ka rika ganin wasu hadisai ana kiran rawani da suna al-khimar li'anna ar-rajula yughatti biha ra'sahu saboda mutum yana rufe kansa da rawani wa yudiruha tahta al-halaki ya jawo wato rawanin har zuwa ƙarƙashin haɓansa don haka kan gaba ɗaya ya lullube shi shi yasa ake kira rawani da suna alkhimar shi ma amma yau da gobe sai ya zamanto kalma ta alkhimar tarin jaya akan abin da mace ke rufe kanta da shi ba abin da namiji yake rufe kansa da shi ba wannan aya ta fassara mana alkhimar don haka bai kamata a ce ma alkhimar dan kwali ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal yabribna bi khumurihinna ala hinna. kaga ya nuna cewa mace za ta rufe wuyan riganta da alkhimar dan kwali ko baya rufe wuyan riga ko iyaka a daura shi akai ko kuma kallabi don haka ayan nan tana nuna mana hukuncin rufe wuyan riga ga mace wajibi ne haramun ne a ga wuyar mace a waje haramun ne don Allah subhanahu Ta'ala da kansa ya faɗa wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna wajibi ne mata su rufe wato wuyan rigunansu saman ƙirjinsu, lallai ne mata su rufe da alkhimar wannan aya sai ta zama hujja da malamai suka ɗauka akan cewa rufe fuskan mace bai zama wajibi ba kenan walau kana saturul wajhi wajiban la farhat da rufe fuskan wajibi ne da Allah da kansa ya faɗa maimakon Allah ya ce wal yabribna bi khumurihinna ala wujuhihinna sai ya ce ala juyubihinna kaga Allah maɗaukaki baya mantuwa don haka fa umirat bi darbil eh, ala wujuhi da za a umarci mata su rufe fuskokinsu sai aka ce su rufe wuyan rigunansu kaga wannan ya nuna maka kai tsaye cewa mace ba ta rufe fuska in tana sallah ka duba littafin ibnu hazmi al-muhalla bil athar kitabu salati babi na auqatu salati a mujallal nabi shati na 248 yana cewa fa amarahunna Allah ta'ala bibbar darb bil khimari ala juyubi Allah madaukaki ya umarci mata su rufe wuyan rigunansu da alkhimar lullubi wa hada nassun ala satiril aura wannan nassi ne na Alƙur'ani da yake tabbatar mana rufe al'aura mecece al'aura ga mace al'unuki wa sadri yani ala satiril aurati wal unuqi mace ta rufe wuyanta mace ta rufe ƙirjinta. domin da wuyan mace da kirjin mace al'aura ne wa fihi nasun ala ibahati kashfil wajhi wannan kuma ayan ta tabbatar mana halal ne mace ta bude fuskanta la yumkin gairu zalika aslan tunda Allah da kansa ya magana akan mata su rufe wuyansu kaga kenan wuyanta shine al'auran ba fuskan nata ba da fuskanta ne al'aura Allah madaukaki ba zai manta ba Allah ba zai ce su rufe wuya ya manta fuska ba Allah ya sa mun gadi yana cewa wahiya min idan ana maganan al'aura ita mace al'auranta jami'u jismiha dukkan jikin mace al'aura ne hashal wajhi wal kaffaini faqat in banda fuskar mace da tafukanta waɗannan ba al'aura ba inji ibnu eh, ibnu hazmi al-andalus eh, anan wannan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi Allah ba zai karɓi sallan mace da take haila ba sai fa in tana da lullubi wannan hadisi ya tabbatar mana cewa Allah bai karɓan sallar mace mai haila ta ana ana nufin cikin hailan da ta yi sallah la la tusalli wa la fi fi haibiha mace ba ta yin sallah lokacin da take haila idan mace tana haila tana barin sallah sai ta gama haila sannan ta ci da sallah in ma ta yi sallah tana haila la tasihhu minha salatu hal haibiha wannan sallah bata inganta ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa Allah baya karban sallar mai haila yana nufin al-mukallafa allati balagat sinnal haidi Allah baya karban sallar baliga wacce ta kai shekaran yin haila wato wannan ya tabbatar maka kai tsaye idan yarinya karama ce bata kai haila ba za ta yi sallah ba dole bane sai ta rufe kanta ba dole bane sai ta rufe kanta amma idan mace ta kai shekarun haila ko da bata fara hailan ba yani sinnul haidi to wajibi ne sai ta rufe sai ta rufe wuyanta ta lullube jikinta dukkan al'auranta kafin Allah ya karbi sallanta ka duba bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kitabus salati الباب الرابع من الجملة الثانية في ستر الأورى واللباس في الصلاة ما لم يشيء فيما يجزئ في اللباس fi salati. me yake isarwa wani irin kaya ne yake isarwa idan za a yi sallah a littafin bidayatul mujtahid yace wattafaqa al-jumhuru ala anna al-libas al-mujri'a lil-mar'ati salati malaman sunna sun yi eh, mafi yawa mafi yawan malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa kayan da yake isarwa mace ta yi sallah da shi abu biyu ne huwa dir'un wa khimarun a samu riga a samu lullubi shine a rufe wuya a rufe kai riga da zai zamanto ya rufe al'auran mace har zuwa ƙasa sannan a samu kuma ta yi lullubi ta rufe kanta har zuwa wuyarta wannan akasarin malaman suna sun ce idan waɗannan abubuwa guda biyu sun samu shi shikenan saboda hadisin ummu salama Allah ya kara mata yarda annaha sa'alat rasulullah ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma za ta salli fihi mar'a wani irin kaya ne ya kamata mace ta yi sallah da shi faƙala sai manzon Allah ya ce fil khimari mace ta sa lullubi wa dir'i sabigi da riga mai faɗi idan gayyabat zuhura qadamaiha idan wannan riga ya rufe bayan dunduniyanta magana ta kare sai ta yi sallah kaga abu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi na ummu salama sannan ga hadisin aisha da muka karanta yanzu la yaqbalu allah salata ha'idin illa bi khimari allah baya karban sallar mace da ta kai yin haila sai fa idan ta yi lullubi wannan hadisi waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar da cewa abubuwan da ake la'akari da su wajen suturan mace game da sallah shine lullubi an rufe kai zuwa wuya a samu riga mai tsawo da faɗi wannan shine fatawar aisha matar annabi muhammad maimuna ummu salama waɗannan matan manzon allah guda uku annahum kanu yuftuna bizalika fatawan da suke yi game da suturan mace a sallah akan abubuwa guda biyu din nan ne wa kullu haula yaquluna inna in sallat makshufa a'adat fil waqti wa ba'dahu sannan duk malaman sunna suna cewa in mace ta yi sallah jikinta a bayyane to wannan sallah za ta sake shi har abada sai dai masabar al'imamu malik ita ce take cewa ina hatu idu fil wakti faqat mace za ta sake wannan sallah idan akwai sauran lokaci in lokacin ya wuce kenan ba za ta sake ba amma sauran malamai gaba ɗaya sun ce matukar mace suturan da ta yi sallah da shi bai ɗauki waɗannan siffofin ba to wannan sallah ba ta inganta ba al'imamu tarmizi a littafinsa a sunanu tarmizi a mujallar na biyu shafin 215 yana cewa hadisin aisha da muka karanta a littafin bulogul maram Allah ya ƙara mata yarda hadisun hasanun hadisi ne mai kyau wal'amadu alaihi inda ahlil ilmi malamai suna aiki da wannan hadisi na aisha Allah ya ƙara mata yarda wato wannan mar'a idan adrakat mace in ta balaga shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mace mai haila Allah bai karban sallanta wato yana nufin macen da ta balaga fa sallat idan mace baliga ce ta yi sallah wa shay'un min sha'riha makshufun wani sashi na gashin kanta yana bude idan mace balagaggiya ta yi sallah wani yanki na gashin kanta sumanta yana bayyane la ta juzu salatu ha ta bai inganta ba wanda shi ne abinda akasarin malamai suke ba da fatawa a kai saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan la ya lahu. allah bai karɓan sallar mace a matukar balagaggiya ce eh, ta yi sallar nan babu sutura babu lullubi al'imamu shafi'i yana cewa la ta juzu salatun mar'a wa shai'un min jasadiha makshufun sallar mace ba ta inganta idan ma aka samu wani yankin jikinta yana bayyane wani sashin jikinta yana bayyane ta sallar mace inganta ba al'imamu shafi'i yana cewa sai dai fa'idan wato bayan kafafunta lokacin da take sujuda idan ya kasance makshufan fa ha ja'iza mace ta yi sujuda ya zamanto bayan kafafunta wajen dunduniyanta yana bayyana wannan bai bata mata sallah in ka duba kitabul ummi a mujallar na farko shafin 77 yana cewa kullum mar'aci aura duk mace al'aura ce illa kaffaiha wa wajhuha sai dai tafukanta guda biyu da kuma fuskanta akwai hadisin ummu salama Allah ya kara mata yarda annaha sa'alat annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambayi annabi a tusalli mar'atu fi dir'in wa khimarin alaiha mace za ta yi sallah mace za ta yi sallah tana da riga tana da lullubi sannan kuma tana da kwarjale sket ta daura sket annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idza kana dir'u sabigan in dai rigan tana da fadi yugatti zuhura qadamaiha ya rufe bayan dunduniyanta magana ta kare sallanta ta inganta hadisin al-imam abu dawud duk da cewa malaman hadisi suna cewa wannan hadisin ya tsaya ne kawai kan ummu salama ya ya'ani waqafuhu ala ummi salama hadisin bai isa ga manzon Allah ba don haka tafukan hannaye akasarin malaman sunna suna cewa ba al'aura bane ga mace ba wajibi bane ta rufe akasarin malamai suna cewa tafukan hannaye ba wajibi ba ne ga mace ta rufe idan za ta yi sallah akasari na matsala ce da aka samu sabani kai matsala ne da aka samu sabani kai akwai malaman da suke cewa hatta tafukan hannayen mace dole ta rufe amma idan ka auna hujjojin kowane gefe za ka samu akasarin malamai suna cewa tafukan hannayen mace ba al'aura ne kuma wannan ita ce fahimtar da shekul Islam Ibn taimiyya ya zaba Adam al wujub in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 22 shafin 115 da kitabul insaf littafin al-imam al-bardawi mujallal na farko shafin 452 tunda an ce tafukan hannayenta ba al'aura bane fa idza bada shay'un min min zalika fala tabtul salatu bihi idan mace tana sallah tafukan hannayenta suka bayyana wannan kuma baya bata mata sallah sannan sawayen mace su kuma fa al'aura ne ko ba al'aura ba ne al'aura ne saboda dole ta rufe su dole ne ta rufe sawayenta wanda shi ne mazhabar al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbal ala wujubi satrihima dole mace ta rufe sawayenta dole ne mace ta rufe sawayenta kamar misali hadisin ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan rigan tana da fadi ta rufe sawayenta wasu malamai ke cewa to idan rigan ba ta da faɗi sai ta nemo socks albani ya ce nan ma dai ba a tsira ba saboda socks yana nuna girman jikin yana nuna girman jikin mace nuna girman jikin mace koko suran kafafunta namiji zai iya ganewa wannan mata tana da manyan kafafu in ta sa socks ko zai iya ganewa wannan mata tana da ƙananan kafafu kaga soft kenan bai kubutar da mace daga abin da ake gudu namiji ya gani ba saboda wani namijin yana gane kyan mace ne ta yanayin kafanta idan mace tana da ƙananan kafafu sai ya sha'awata idan mace tana da manyan kafafu ce kai wannan ba ya ce <clears throat> wa amma alqadaman fal jumhur min al-malikiyya wa shafi'iyya wal hanabila ala wujubi satrihima dole ne mace ta rufe kafafunta da me za ta rufe ko dai rigan ya zamanto yana da tsawo ko mayafin da ta yafa ya rufe wannan kafafu wanda shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah wa duba fatawa wallahi na mujallal na shida shafin 178 duk da cewa akwai malaman da ke ganin da babu gara ba kyau ko ku babu dadi shine dai maimakon ta yi sallan kafafun nata ba a rufe ba sallar ba ta inganta ba tana iya sa socks sallah ta inganta amma akwai laifin kuma an ga suran kafafunta bin baz a littafin fatawarsa mujallar na goma shafin ɗari hudu da goma yana cewa amma mar'a fa kulluha auratun fi salati ita mace baki ɗayanta al'aura ne a sallah illa wajhuha sai dai fuskanta waqtalafa ulama fil kaffaini malaman sunna sun yi saɓanin fahimta game da tafukan hannuwa na mace shin tafukan hannuwa na mace al'aura ne ko kuwa a'a fa aujaba ba'dhum satrahuma wasu malamai sun wajabta mace ta rufe hannuwanta in za ta yi sallah wa rakhasa ba'dhum fi zuhurihima wasu kuma sun nuna babu laifi don tafukan hannuwanta sun bayyana sai ya ce wal amru fihima wasi'un insha Allah kowane mutum ya dauka ba laifi sai dai satruhuma afdalu mace ta rufe hannuwanta din shi ya fi hurujan min khilafin ulama fi zalika tunda an ce wasu na ganin ba laifi wasu na ganin da laifi to ta rufe din fi, amma kuma don ba ta rufe ba baya bata sallanta game da kafafun tafa falwajibu satruhuma fi salati inda jumhuri ahli ilmi akasarin malamai sun ce wajibi ne mace ta rufe kafafunta al-imam abu hanifa al-imam thawri al-imam suke cewa don mace kafafunta sun bayyana ba laifi ba ne kamar yadda muka ce shekul islam shi ma ya ce ba laifi ba ne idan mace ta yi ƙoƙarin rufewa waɗin saboda idan mace ta rufe sawayenta wani lokaci in tana sallah in ta yi sujuda kafafun za a rika ganin bayan kafafun nata shekul islam ya ce wannan ba laifi ba ne kamar yadda ibn al-usaimin ya ƙarfafa wannan fahimta ta shekul islam a littafinsa a sharhul mumti' yana kitabu salati yana cewa walaita hunaka dalilin wabihun ala hadhihi mas'ala babu wani dalili wanda ya yanke gardama a tsakanin sabanin malamai da aka samu dangane da bayyanan sawayen mace idan tana sallah babu hukunci da aka samu mai yanke gardama babu hadisi wali haza zahaba shaykhul islam ibnu taymiya ila anna al-hurra awratun illa ma yabdu minha fi baytiha wa huwa wal kaffan wal qadamat don haka shekul islam yake cewa da fuska da tafukan hannuwa da sawayen mace don sun bayyana a sallah ba laifi ba ne ibn al'usaimi yana goyon bayan haka in ka duba littafin al-mughni a mujallar na farko shafi na 349 da kitabul majmu mujallar na uku shafi na 171 da bada'i'us sana'i' a mujallar na biyar shafin 121 da fatawar lajina mujallar na shida shafin 178 za ka ga haka to akwai matsala guda wanda ta shafi suturan mace a sallah domin ibnu hajar wannan hadisin kadai ya kawo sai ya ci gaba da bayani alhali suturan mace yana bukatar hadisai masu yawa idan ya ce zai tattaro hadisan da suka yi magana a kan suturan mace a sallah to littafin bulugul marami zai yi girma sai ya ɗauko muhimmin hadisi ya saka kawai sai ya kyale ka ka binciki sauran matsala muhimmiya baya ga cewar wajibi ne mace ta rufe al'auranta sannan kuma kayan da za ta yi sallan da su wajibi ne su zama suna da kauri kamar yadda al'imamun nawawi ya faɗa a littafin al-majimu yana mujallar na uku shafin 177 yajibu saturu bima yahulu bainan naziri wa launin bashara wajibi ne mace ta rufe jikinta suturan da za ta rufe jikinta da shi sutura ce da za ta hana wato wani ya kalli launin fatan jikinta domin idan mace ta sa wani kyalle a jikinta to wannan kyallen yana hana a gane wannan mata fara ce ko baka ce kaga ta rufe ba a iya gane launin fala yakfi sawmu raqiqun yushahad min wara'i sawad al-bashara aw bayaduha don haka ka'ida ne wato suturan da mace za ta sa ya zamanto ya rufe ba a iya gane launin jikinta fari ne ko kuwa baki ne sannan baya ga wannan wala yakfi aidan al-ghalizul muhalhalun nasji alladhi yubhiru al min khalalihi wannan suturan da za ta yi sallah da shi dole ne sai ya zamanto yana da kauri ba rasha-rasha wanda za a iya ganin jikin nata ba falauta tarar launa da a ce kayan jikinta zai rufe launin wa wasafa Hajimal bashara amma sai ya siffanta girman jikin nata kenan mace da za ta yi sallah da riga amma matsatsen riga matsatsen riga rigan yana da kauri amma kuma saboda matse ta da yayi zaka iya ganin girman kwabirinta aliya ko kaurin duwawunta wa nahwihima da makamancin haka kaga ya ba da suran jikinta kenan to da za ta yi haka babu shakka malamai suna cewa sallan tana inganta an rufe al'aura amma kuma tana nan tare da tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala to kaga kenan ba an gudu ba tsira ba haka na al-imam safarini alhambali a littafin sa sharh manzumat al-adab a mujallar na biyu 165 yana cewa wa halahu lahuma ba mace kaɗai ba har namiji makaruhi ne me yasa ake cewa makaruhi bai kai haddi na haramun ba saboda bai bata sallan ba abinda ake nema a sallah sharaɗin sallah shine rufe al'aura an rufe al'aura to amma kuma wata illar da ake gudunta har yanzu ba a tsira game da ita ba to wannan illa ba ta hana sallan a karba shi yasa ake cewa makaruhi ne ya'ani azzakar wal unsa namiji da mace haramun ne gare su sutura amma a sallah makaruhi ne yana cewa lubsu ma siful bashara saka kayan da zai iya siffanta jikin mutum ce walaha ya'ani wa kuriha lil mar'a lubsu ma siful hajma makaruhi ne ga mace ta saka suturan da zai siffanta kaurin jikinta kama qala fil ikna ka gairi wa yukrahu lin nisa'i ma yasifu lina wal khushuna wal hajma babu kyau mace ta sa kayan da zai siffanta laushin jikinta ko taurin jikinta ko kaurin jikinta domin idan mace ta saka kayan da ya matse ta babu shakka idan tana tafiya za a iya ganewa wannan mace jikinta na da laushi ko kuwa yana da tauri ko kuwa yaya girman jikin nata yake to duk kayan da zai siffanta abu uku din nan babu shakka ba kyau mace ta yi sallah da shi wastaujaba wastaujaba zalika fil fil gayati tahrimu lubsi ma yasifu al-bashara mufrada akwai malaman ma da suke ganin haramun ne gaba ɗaya mace ta yi sallah da irin wannan kaya ba ma waɗannan littafai ba domin kamar littafin al'imamu safari ne alhambali mazhaba ce ta al'imamu ahmad hatta mazhabar al'imamu malik kamar misali littafin al'imamu dusuki al-maliki hashiyatul imamu dusuki mujallar na farko shafin 218 mazhabar malikiya ne yace wa kuriha halibasun muhaddidun makaruhi ne a saka kaya mai nuna haddin suran jiki wanda yake iya nuna iyakan suran jiki ga inda duwawunsa ya fara ga inda ya kare ga inda cinyarsa ta fara ga inda ta kare ga inda kwabrinsa ya fara ga inda ya kare ne muhaddid, suturar da za ta nuna iyakan surar jikinka yace kuriha lubsu libasi muhaddil lil aura walau bi ghairi salati ba wai sai za a yi sallah ba In ji wannan malami ba kyau musulmi ya rika sa irin waɗannan kaya mutum ya sa kayan da zai rika nuna jikinsa namiji ko mace babu kyau to amma da ke muna wani zamani mai ban tsoro Allah ya kare mu daga sharrinsa abin takaici a yau mata ba su da abin kwalliya irin waɗannan kaya mace ba ta da kayan da za ta saka sai kayan da ke matse ta namiji ma yana sha'awar kayan da ke matse jikinsa yace wa inna ma qaddarna lubsa li anna al ahkama inna ma tata'allaqu bil af'al li rikatihi ai wa inna ma haddadaha bi zatihi li ajli rikati ai wal fardu annahu la tabdu minhu al awratu aflan abinda aka wajabka ga mutum shine suturarsa kada ta nuna al'auransa aw tabdu minhu ma ta'ammul ko kuwa suturan da yasa za a iya gane al'auransa idan an lura da kyau idan an lura da kyau za a iya ganin al'auranta wannan kayan bai kamata ka sa ba kaga kayan da komai luran mutum ba zai ga al'aurarka ba wanda ne kayan da musulmi ya kamata ya sa da kayan da za a ga al'auranka da kayan da in an zurfafa la'akari ana lura da jikinka za a ga al'aura waɗannan kaya ba su dace da musulmi ba yana cewa ka hizamin kamar misali mutum ya saka belt ai ala saubin gairi raƙiƙis kayan da ya zamanto bayi da wato bayi da kauri fasawul mazkur muhaddil lil aura bi sababil hiza kayan da ya zama bashi da kauri idan aka sa bel a saman shi to zai fito da al'aura wa amma hizamu alal qutfan sai ce amma kamar a saka bel akan shimi na mutanen maghrib akwai shimi na mutanen morocco wanda ake ce pajamas kamar kaya irin na bacci wanda yake dogon riga ne akwai kayan mata waɗanda tsarin suke nan za ka ga dogon riga ne har zuwa ƙasa to amma yana da maɗauri a tsakiya ba belt ba ne na fata idan an ɗinka kayan akwai maɗauri a tsakiya wanda mutum zai ɗame kamar kayan bacci sai ce kamar wannan tunda yana da faɗi falata hadidu aura. lil'aura baya nuna al'auran mace almugallaba fala karahata wannan babu laifi don mace ta yi sallah da irin wannan kaya duk da cewa ta daure tsakiyan ta daure maranta amma saboda yanayin kayan ba zai nuna al'auranta ba ba zai nuna wani tashi na jikinta ba sai ya ce anan wa yahtamilu anna al-murad bil awra ma yashmalu al-mughallaba wal mukhaffafa kal alyatayn al'aura guda biyu ne akwai al'aura da aka tsananta haramci a kansa akwai al'aura da aka sassauci a kan shi kamar misali duwawun mutum duwawu mutum eh, yana daga cikin al'aura wanda yake al-mukhaffafa fa yakunu al-hizamu ala al-qutuban makruhan anan idan aka sa bel zai iya fito da duwawun mutum to wannan kayan ayi sallah da shi a hakan ba kyau wa mahallu karahatil eh, ihtizam ala sawbi ma lam yakun zalika adata qaumi yace anan idan ba al'adar mutane bane wannan kayan au fa'ala zalika li shugulin ko ko mutum ya aikata haka saboda yanayin aikinsa kamar misali jami'an tsaro dan sanda soja dan agaji sukan sa kaya su sa bel su daure marasu yana cewa li shugulin a nan tun da aiki ya sa mutum ya yi wannan soja yana sa irin wannan kaya saboda idan an tafi yaki zai samu sauki ta wajen gudu da tsalle da mirginawa da sauransu kaga akwai hikima ta tsara irin wannan sutura haka yan agaji haka yan sanda da shuglin yana cewa anan wa illa fala karaha babu karhanci walau fi salati ko da a sallah amma mafi dacewa shine lokacin da jami'in tsaro zai yi sallah ya cire maran da yayi ya cire ya cire wannan eh, maran da yayi yayi sallah ya zamanto sutur rigarsa tana rufe mai duwawu saboda ita shi kansa duwawunsa yana daga cikin al'aura al'aura ne mukhaffafa al'aura ce mukhaffafa ba al-mugallaza ba tunda al'aura ce al-mukaffafa ya kamata in za ka yi sallah ka cire zanzaro da kai ya ce wa huwa kazalika fala karaha fi salatihi muftaziman wa uh, mahallu karahati lubs al-muhaddid lil aura ma lam yalbas fawqa zalika al-muhaddid shay'an ka kaba'in kamar misali in dai mutum zai saka riga a sama don ya yi <clears throat> ɗamara ya saka bel riga na sama wannan babu laifi fala karaha ya ce babu karahanci a kai ka sarawin kamar misali mutum ya saka wando wa kada alimta anna karahata lubtihi idza lam yalbas fawqahu thawban cewa mutum ya saka wando yayi sallah da shi kadai inda malaman ke cewa akwai laifi shine idan babu riga a saman wandon ta inda za ka gane kuskuren mutanen da suke yin sallah da wando da shed da zaren kayan ruku'i ko sujuda ya zama bayan ka ya bude domin ita al'aura daga cibiya ne zuwa gwiwa har zuwa bayan ka babu shakka maɗaunin wando yana ƙasa da zanen cibiya don haka idan wandonka ya buɗe sallar ta ɓaci wannan ka'ida ne wannan dalili ka ga jama'a da yawa suna kyamatar mutumin da yake sanye da shed yi limanci domin akwai rashin aiki da maganar Allah subhanahu wata'ala abinda Allah ya faɗa a suratul a'raf aya ta talatin da ɗaya. ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya ku yan adam ku riƙe adonku duk sa'ilin da za ku yi sallah azina mahalluha wa huwa me ake nufi da ado shine sutura suturan da zaka sa shine ado me ake nufi da inda kulli masjidin inda kulli salati ya'ani ilbasu ma yuwari auratakum inda kulli salati wanda shine fasara ku saka abin da zai rufe muku al'aura idan za ku yi sallah abin da Allah ya faɗa da kansa a cikin suratul araf alƙur'ani in ka duba littafin al-imam subuki da ake kira addinul khalis a mujallar na biyu shafi na ɗari da ɗaya da littafin at-tamhid na ibnu abdul mujallar na shida shafi na ɗari uku da da saba'in tara, wannan za ka gani don haka abinda aya ta tabbatar mana abinda sunnar manzon Allah ya nuna mana suturar sallah ya kamata ta zamanto mai faɗi wacce ko da wasa ba a tunanin al'aura ma za ta fito ko da wasa amma kaga idan mutum ya yi sallah da wando ya tsuke ko ko ya cire shed ba mamaki shed din nasa bayi da tsawo ya yi ruku'i rigar ta fito to ba kowa ya san kana da 'yar ciki ba don ba kowa ke saka wannan ba singlet in kana da singlet a ciki ko da ka yi ruku'u ya hito babu laifi amma a nan ya nuna al'auranka domin abu biyu ne ka rufe al'aura sallah ta inganta amma an ga girman duwawunka nan ma kuma ka yi maka ruhi saboda ba a son a ga suran al'aura na ɗan adam al'auran nan almugallaza ko ko almukaffafa almugallaza ita ce al'auranka zahiri wato a gabanka a ganshi a fili idan aka ce almukaffafa shine abin da ya shahi duwawunka an ga suransa ko an ga makwancin al'auranka lokacin da ka yi sujuda ga alamar marenanka a fili kaga wannan ya gwada cewar ba ka yi aiki da maganar Allah ba baka yi aiki na maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bisa ga wannan dalilin inda hali ya kamata a ce in mutum zai yi sallah lokacin ya kamata ya sa suturan da ya fi dacewa wato Abdullahi bin Umar dan Sanafi'u yi sallah yake ce masa ashe ban baka kaya wanda ya fi wannan ba yake cewa ka bani yace to me ya hana ka sa idan akwai lokacin da ya kamata ɗan adam ya yi ado ai bai wuce lokacin da zai je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya samu gani ah, kuma alƙabi iyab yana cewa babu ma saɓani a tsakanin malaman sunna akan haka in ka duba fatkul bari mujallar na farko shafin 476 kitabul majmu mujallar na uku shafin 181 Fatu asali a sunna kaya biyu ne kawai a sunna kaya biyu ne kawai ake son mutum ya yi sallah da mace ta yi sallah da su muna magana ne akan suturan mace ba mu zo kan magana suturan maza ba Allah dai bayani kan shafi haka abubuwa guda biyu ne abubuwa guda biyu ta rufe kanta sannan ta saka riga da ya rufe kasanta wannan guda biyu wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna to ya fi a ce mace ta yi sallah da sutura ɗaya ya za a yi mace ta yi sallah da sutura ɗaya akwai riga wato irin na mutanen morocco don rigunan mutanen morocco su ne waɗanda ke da wannan rigar da take da hula tana da zip riga ce mai hula tana da zip mace sai ta sa wannan riga tana da dogayen hannuwa kuma tana da tsawo ta sa zip ta ja har zuwa wuyanta nan ta yi sallah matuƙar rigar na da faɗi sallah ta inganta ta sa ka riga ɗaya tak babu pants a jikinta babu suket. babu laifi amma ta yi amfani da sutura biyu shi ya fi dacewa kuma inda zai zama sutura uku shi ya fi dacewa wato a zamanto ta sa alkhimar an samu riga an samu kuma al'izar ko ko an samu arrida ne mayafi in ka duba nailul autar a mujallar na biyu shafin 78 zuwa shafi na 84 al-imam shafi'i a littafin sa kitabul umma yana cewa wa in salla fi qamisin fihi kharqun ala shay'in min al-awrati idan mutun yayi sallah da wando wandan ya huje hujin kuma daidai inda al'aurensa yake al'auran namiji tsaka daga cibiya ne zuwa gwiwa idan wandon ya huje hujin da aka samu wato a jikin al'aura ne tsakanin cibiyansa zuwa gwiwa wa in ƙalla komi ƙanƙantan huji a wandon lam tujizhi salatu wannan sallar bata inganta ba da mutum zai yi sallah da wando ya zamanto a jikin wandonsa domin al'auran namiji yana ga wando ne tsakanin cibiyansa da gwiwa akwai inda wandon ya yage wannan sallah bata inganta ba wa in salla fi ya yashiffu anhu idan mutum ya yi sallah da riga wanda ke nuna jikinsa kamar mace kenan ta yi sallah da riga rasha-rasha ana iya hangen jikinta ga nononta ga yadda cikinta yake ga komi a fili lam tujzihi salatu a imam shafi yace sallah bata inganta ba wa in salla fi kamisin fihi harkun ala gairil aura amma idan mutum ya yi sallah da riga rigan tana da huji ta yage inda ta yage din ba al'aura bane laisa tura turaminhu al'aura sannan yagewan bai isa yanda za a iya hangen al'auransa daga nesa ba ajza'atu salatu wannan sallah ta inganta kamar misali wando ne ya yage amma inda ya yage kasan kwabirinsa ne kaga wannan ba laifi bane amma idan inda ya yage daga saman kwabirinsa ne fa wajen daga saman gwiwa sallah ta inganta ba wa in na al'auratu tura minhu lam tujzihi salatu fihi idan wandon ya yage daga ƙasan gwiwa amma idan yayi sujuda ana hangen cikin wandonsa har a hangi ainihin gwiwansa al-imam shafi'i yace sallar bata inganta ba to kaga kenan rufe al'aura ka'ida ne a sallah shi yasa ibnu hajar yayi babi na sharaɗin sallah Sharaɗi ne ka rufe al'aura kafin sallar ta inganta sai yace wal mar'atu fi zalika ashaddu halan min ar-rajuli mace halinta ya fi tsanani akan namiji saboda al'auran namiji bai da yawa amma al'auran mace gaba ɗayanta jikinta ne shi kuwa namiji daga cibiyarsa da zuwa gwiwa idza sallat fi dir'in wa khimarin idan mace ta yi sallah tana sanye da riga tana sanye da lullubi ya sifu dir’u amma rigan ya zama to rashe-rashe ana hangen jikinta ta ce wannan sallar ba inganta ba wa ahabbu ilayya Allah tusalliya illa fi jilbabi ni abinda naga fi dacewa mace ta nemi mayafi fauka zalika bayan ta saka tayi yi lullubi ta samo mayafi mai fadi wa tujafihi anha mayafin nan idan za ta yi sujuda ya zamanto kar ta tattare jikinta ta rika bude jikinta saboda kar ma a ga suran jikinta domin da zarar an ga suran jikinta sallan na baci kaga kenan anan ba daidai bane mace ta yi sallah da kayan da yake nuna jikinta fa inna hala tazalu fi bizalika kasiyatun ariya mace ta yi sallah kaya na nuna launin jikinta akasarin malamai sun ce sallan ta inganta amma kuma tana tare da tsinuwar Allah idan kayan na da kauri kayan na da kauri ba a ganin fatan jikinta amma ana ganin suran jikinta tana tare da la'anar Allah saboda hadisin al-Imam Malik da yake littafin Muwatta da kuma Sahihu Muslim hadisin Abdullah ibn Amr annabi sallallahu alaihi sallam, yana cewa sayakunu akhiru ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka asnimatil bukhti karshen zamani za a samu mata ga su sun sa kaya amma tsirara manzo Allah yana cewa il'anuhunna fa innahunna mal'unatun ku tsine musu domin kuwa tsinannu ne ko da aka ce a tsine musu ba ibada ba ce tsine wa matan ba ibada ba ba ma mustahabi ba ne wa laisa li ta'abbud ba ma bautan Allah ba ne wato wannan izini ne annabi yayi idan hakan zai zama wa'azi ga ita mace ta bari idan ba za ta bari ba ba amfani saboda tsinuwa abu ne wanda shari'a ta hana don haka an halatta ne idan hanyar tsawatarwa ga macen kenan kadai an mata wa'azi ba ta ji ba amma ana ganin idan da za a ce wancan Allah ya tsine miki za ta gyara haka ce to ce dai tsinanniya ce saboda a nan tsinuwar ana tunanin za ta haifar da maslaha amma idan misali kana tsine musu ba zai sa su gyara ba sai dai kai ta tsinuwanka, sai a wayi gari ka zama kai ne mai yawan tsinuwan amma kuma bai dame su ba ibnu abdul barri a littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani mujallal na 13 shafin 204 yana cewa hakanan al-imam suyuti ya kawo shi a tanwirul hawalik sharhi na muwatta na al-imam malik a mujallal na 3 shafin 103 yana cewa ko da annabi yace kasiyatun ariyatun mata da suka sa sutura amma ga su tsirara فإنه أراد اللواتي يلبطن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر ابن عبد البر يتي النبي yana nufin matan da suke sa kaya mara kauri mai siffanta jikin mace baya suturta ita mace din manzon Allah yace za su zo a karshen al'umma ta kaga dai ana wa'azi ba dare ba rana amma abin yana ka aukuwa hatta gidan malamai ko hatta 'ya'yanmu ga sunan suna yawo da irin wannan kaya mace ta sa kaya ya matse jikinta saboda manzo Allah ya ce a ƙarshen al'ummata ƙarshen duniya ne ba yanda za ka yi ka hana wannan aukuwa sai dai ka yi wa'azi fa inna zikira tanfa'ul muminin, wa'azi yana amfanar da masu imani ‘ya'yan musulmai yanzu ba su da adon da ya wuce su sa kayan da ya ɗane jikinsu ba su ma jin kunya mace za ta saka wando ta ɗame jikinta sai ta kawo wannan lullubin eh, alkhimar ta sa daidai wuya ya rufe to mai amfanin khimar an rufe sama kasa na buɗe ya zama shirme musiba ce ta shigo ga al'umma saboda gurbatan tarbiyya rayuwar kafirai ake sha'awa da mawaka yanda turawan yammacin duniya suke tafi da rayuwarsu shikenan 'ya'yan musulmai suna ta auren wannan al'ada suna shigowa da shi cikin su kuma suna ganin ba abin kunya ba ne gashi manzon Allah ya la'ance su ya ce fa inna hunna mal'unatu kuma baka tsine musu ba waɗanda ke da irin wannan siffa tsina nuni, wato Allah ya riga ya tsine musu albarka kai mahaifi kana kallon yarka tana irin wannan ɗinki kuma baka hana ba ka yadda a samu tsinan ne a gidanka Allah ya kare Allah ya sa mu ibn abdulbarri yana cewa ariyatun fil haqiqa ko da dai sun sa kaya amma a haƙiƙani irara suke ma'ilatun anil haqqi mumilatun eh, li ghairihinna annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulna aljanna ba za su shiga aljanna ba ba ma za su ji kamshin aljanna ba ibn abdulbarri yana cewa to wannan kuma ya ta'allaka da mashi'atullah saboda shi Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shirka ce kadai Allah bai gafarta ma bawa amma duk wani zunubi Allah yana iya gafarta ma bawa amma hukuncin mace da ta mutu tana sa irin wannan kaya shine ba ta ba aljanna babu ma kamshin aljanna gare ta Allah ya kare mu al-imam safari ne a littafin giza'ul albab sharh manzumat al-adab yana cewa wa in kana libasu khafifan yubdi li riqatihi idan kaya ya zamanto mara kauri yana nuna jiki saboda rashe-rashensa wa adabi satirihi auratan lilabisihi baya rufe al'auran wanda ya saka shi zakarin au'unsa namiji ko mace fadhalikan libasu mahzurun wannan kaya abin gudu ne mamnu'un an haramta shi muharramun ala haramun ne ga musulmi ya sa irin wannan kaya da zai nuna jikinsa kuma ya nuna ainihin kaurin jikinsa لعدم ستره للعورة bi بسترها شرعا بغير تردد أي بلا شك shakkin walakilafi babu saɓani a tsakanin malaman sunna a tsawon tarihin musulunci haramun ne musulmi namiji ko mace ya saka kayan da zai nuna al'auransa ya saka kayan da zai iya nuna suran jikinsa idan ana magana sallah shine sai a ce yi kurahu a salatu fi zalika a makaruhi ne sallah ga haka domin ita sallah abu ɗaya ake nema rufe al'aura yaya kuma ka rufe al'auran wannan kuma ya rage gare ka idan an ga al'auran an ga suran jikinka Allah ya la'ance ka amma dai ita sallan abinda ake nema gare ta a rufe al'aura ibnu Kudama yana cewa wani sharadi game da sallah na mace a littafin al-mughni a mujallal na farko shafin 603 yukrahu an tantaqibal maratu wa hiya tusalli makaruhi ne mace ta rufe fuskanta alhali tana sallah an niqab ba kyau mace ta sa niqabi tana sallah babu kyau mace ta sa niqabi tana sallah mun yi magana akan cewa akasarin malaman sunna sun ce abubuwa guda uku ba laifi bane ga mace barin fuskanta a bayyana in za ta yi sallah tafukan hannuwanta su bayyana in za ta yi sallah amma wajibi ne ta rufe kafafunta sai dai idan ta yi sujuda sai kafafun suka bayyana ta wannan kuma Allah bai kama ta da laifi idan ta yi iya kokarin sallah da suturan da ya rufe kafafun idan tana tsaye abinda ake la'akari da shi in ta tsaya suturan ta rufe kafafunta amma in ta yi sujuda in kafafun sun bayyana wannan shekul islam yana cewa ba laifi ba ne annahu yukhillu bi mubasharatil musalli bi jabhatiha wa antiha ba a son mace ta sani kaji saboda yana hana yana hana goshinta wajen sujuda ya taba ƙasa yana daidai da namiji idan zai yi sallah ya rufe bakinsa nan ma babu kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma malaman sunna gaba ɗaya sun ittifaki akai yanda ibnu abdul barri yake faɗa wa qad ajma'u ala anna 'ala al-mar'ati an takshifa wajhaha fi salati wal ihram malaman sunna sun yi ittifaki cewa wajibi ne mace ta bayyana fuskanta in za ta yi sallah wajibi ne mace ta bayyana fuskanta idan ta shiga harami na aikin haji ko umra sai dai idan za a samu cuɗanya da maza wala ya juzu salatun mar'a sannan kuma akwai matan da suke yin sallah da wando wannan su ma bai dace ba bai dace mace ta sa wando ta yi sallah ba don bayanin da muka gabatar wando yana nuna al'auran mace duk da cewa ta rufe al'auran amma kuma yana nuna suran jikinta girman jikinta don haka in ka duba littafin al'imamu shaukani nailul autar al'imamu shaukani ya yi babi babi musamman a nailul autar ya ce babu na hayil mar'ati an talbasa ma ya haki badanaha au tashabbaha bin rijali babi da ke magana akan cewa an hana mace ta saka kayan da zai iya suranta jikinta ko kuma kayan da zai zama tana kwaikwayon maza ta sa su in ji al'imamu shaukari sai kawo hadithin 1988 hadithin usama bin zaidin yana cewa ka sani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kubutiyya mazan Allah ya bani kyautar wato wata riga farar riga ɗinkin misra ana kiranta kubutiyya wanda hakimin misra ya aiko wa annabi kyauta lokacin da manzon Allah ya aika mai sako yana kiransa zuwa ga addinin musulunci saboda haka sai ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan kaya lokacin da aka kawo manzon Allah sai ya dauki daya daga cikin kayan sai ya ba ma Usama bin Zaidin Usama bin Zaidin a hannun annabi ya girma a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya girma ya girma a gidan manzon Allah so sai mazu Allah ya bashi kyautan wannan sutura to al'adar mutanen misra wannan lokaci wannan kaya da ake kira qubutiyya wato kaya ne mara kauri rasha-rasha ake yinsa kamar yana kama da gyale na mata kaga gyale baya suturta al'auran mace nan da yawa akwai matan da suke yafa gyale su yi sallah subhanallah Allah ya samu gane lokacin da annabi ya bashi kyautan wannan kaya annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga ya saka kayan ba sai ce masa malaka la talbasul qubutiyya me ya hana ka saka wannan riga dinkin misra fa kullu sai nace ya rasulullahi sautuha imraati saboda na ganshi kaya ne kamar wanda ya kama da mata suka fi dacewa sai na bawa mata na kyauta sai manzon Allah ya ce murha an taj'ala tahtaha gilala ka ce wa matanka ta saka gilala a ƙarƙashin wannan kayan ta saka gilala ne ake cewa gilala shi ne mace ta saka shimi da hausa shi ne gilala mace ta saka shimi shi ne kayan ciki wanda mata ke sawa kafin su sa riga ko zani saboda ko da zanin zai kunce mata akwai shimi a jikinta saboda haka daɗin kariya ne ga mace yana da asali tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma Usama ka gaya wa matarka ta sa shi ne a ciki fa inni akhafu an tasifa hajma idamiha saboda kayan ina tsoron idan matanka ta sa kayan zai rika suranta kaurin jikinta saboda kayan bashi da kauri wannan hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad kuma albani ya ce hadisin yana da kyau in ka duba jilbabul mar'atil muslima shafi na ɗari da da talatin ɗaya. kaga ya nuna cewa duk kayan da zai suranta jikin mace ko ya kasance yana da eh, matsatsi to haddidul aura bai kamata mace ta saba ko ko ya kasance yana kama da kayan maza kamar wando bai kamata mace ta saba wanda ibnul usaimin yana cewa kai ko da a ce wandon yana da fadi ko da wandan yana da faɗi bai kamata mace ta sa ta yi sallah ba li'anna tamyiz rijlin an rijlin yakunu bihi shay'un min adam istatir komai faɗin wando ana iya gane ga kafar dama ga ta hagu kaga dai an bambanta tawayen ta ko thumma innahu yukhsha an yakuna zalika min min tashabbuhin nisa'i bir rijal sannan kuma waye aka sani yana sa wando maza ne kaga kenan tana da laifin ta saka kayan maza wanda nan ma akwai tsinuwar Allah li'anna al-bantal min albisatir rijal wanduna suturan maza ne na'am a yanzu akwai wanduna suturan mata kuma mazan ma sun sani idan irin wannan wando ne da aka sani mace ke sawa kadai sannan kuma ba shi kadai za ta yi sallan da shi ba babu laifi amma wando da aka sani maza ke sawa mace ta sa irinsa babu shakka baya ga cewa ba kyau ta yi sallah da wannan wando sannan kuma ta sa kayan maza wanda akwai tsinuwar Allah akan mai yinsa yana cikin fatawa wa rasa'il ibn usaimin a mujallar na goma sha biyu shafin ɗari biyu da tamanin da shida Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك